samun matsala ki nemo lalle garin lalle mai laushi a daka shi ki nemo ruwa yar gida ba yar eh, eh, eh, saudiya ba a daka shi a tankare su a hada ki nemo ruwan kankana amma a haɗe masa ruwan kankana a kwaba shi tare idan miji baya ɗakin ki ko kuma in ki na samu problem sai a mazaki shine daga safe bayan sallar asuba ki ɗiba ki insatin wannan magani ne idan kika insatin ki bar shi ya kai zuwa azahar ki wanke shi da ruwan dumi gobe ki haka in dai har mata ne kar ki sa kar ki shi wuce kwana uku na rantsi da Allah kika yi shi ya wuce kwana uku ke karan kanki sai ki zama budurwa wanda ba ki san me kike ci ba ki zamu nuna baci eh ki gwada kuma ki gani ranki sai ya baci ki gwani ni dai na ce kwana uku in kike ta wurin kai kwana uku ba juwairiya ba gwana menene suna amaryar nan wa 快点！